yini na ranar laraba 26 ga watan 6 shekara ta 1439 bayan girman za'ana sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina wanda ita ce rana ta 14 ga watan uku shekara ta 2018 miladiya a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasin tarihin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma sahabbansa goma wanda aka yi bishara da aljanna wanda ake karantawa din mako-mako a wannan gari cikin garin kano wanda idan ba a manta ba eh, inda muka tike mun tike a ƙarshen inda malam ya yi mana bayani akan abin da ya shafi farkon fara saukarwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wahayi kuma sannan malam ya gaya mana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shekara goma sha uku a garin makka ana yi masa wahayi ma'ana bayan kasancewarsa annabi ya yi shekara goma sha uku a garin makka sannan ya yi hijira zuwa madina wanda kuma mun yi a takaice mun ɗauko wasu abubuwa da suke da muhimmanci na rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a birnin Makka. yau malam zai fara mana bayani a kan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai malam ya ce hijiratu sallallahu Alaihi wasallam hijirarsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun mahajara ilal madinati sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hijira zuwa garin Makka ma'ana bayan ya yi shekara goma sha uku a garin Makka sai kuma ya yi hijira zuwa garin madina wa ma'ahun abubakar siddiq a tare da shi akwai abubakar siddiq radiyallahu anhu allah ya ƙara yadda a gare shi wa maula abubakar Amir bin fuhaira sannan a dai tafiyar akwai maula abubakar bawa ne na sai na abubakar wanda sunansa amir ibn fuhaira wanda shi ya kasance yake wa maza sallama da sai na abubakar hidima a wannan tafiyar a wannan hijirar da aka wa daliluhum abdullahi ibn uraiqid al mai nuna musu hanya kuma wanda kwararre ne wajen sanin hanya wanda suka ɗauke shi haya shi ne abdullahi ibn uraiqid al wa huwa kafirun wa lam yu'raf lahu islam wanda ya kasance a wannan lokacin kafiri ne bai musulunta ba kuma ma ba a akaito ba cewa ya musulunta wa aqama bil madinati 10 sinin malin ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a garin makka shekara goma a garin madina shekara goma ma'ana manzo sallama bayan an aiko shi yana shekara arba'in ya yi shekara goma sha uku a garin makka sannan ya yi shekara goma a garin madina idan kaɗa zai baka shekara sittin da uku daga nan allah maɗaukakin sarki ya karɓe manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga allah maɗaukakin sarki to wannan shine abin da malam ya dan tsakuro mana akan abin da ya shafi hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a garin Makka daga nan sai malam kuma ya tafi ya gaya mana rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga kenan ya dunkule mana rayuwar madina gaba ɗayan ta kamar yadda dunkule mana rayuwar makka a darasi ɗaya a 'yan eh, wannan 'yan layika ba su fi uku hudu ba to haka ma madina ya dunkule mana su tun daga hijira ma har zuwa zaman madina malam ya dunkule mana su a cikin layuka ba su fi hudu ba zuwa makamancin haka to kamar yadda muka yi a maka shi ma za mu ɗan taɓa wasu abubuwa da suka shafi hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da wasu abu daga cikin rayuwar manzan sallama duk da malam a gaba ya ɗan kawo mana yaƙoƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarta wanda insha Allah idan muka zo wajensu su za mu ɗau wasu daga ciki misali yaƙin badar al sannan yaƙin uhud ghazwatu khandaq yaƙin gwalalo da fatahu makka da yaƙin khaibar da hunain waɗannan kusan su ne da yaƙin tabuka wanda kusan shine na ƙarshe a cikin manyan yaƙoƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to insha Allah za mu dauke su ɗaya bayan ɗaya mu dan taba wasu abu daga cikinsu. to amma dai a cikin hijirar malam gaba daya ya dunkule mana ga yadda hijirar ta kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira tare da sayyidina abubakar mai nuna musu hanya kuma shine abdullahi ibn uraykid mai yi musu hidima kuma shine ah, amir ibn fuhaira wannan shine kadai abin da malam ya faɗa mana kafin nan yana da kyau mu yi shimfiɗa akan ko mu sani cewa manzo sallama ba haka kai tsaye ya tashi ya tafi madina ba haka kawai ya tashi ya ɗaukafa daga maka ya tafi madina ba tare da an yi wasu mukaddimat ba mana ba tare da wasu abubuwa sun faru ba akwai abubuwan da suka faru da suka sa manzan sallama har ya ga cewa lallai mutanen madina za su karɓe shi kuma za su taimaka wa wannan da'awa allah ya umarce shi ya hijira zuwa garin madina da farko kamar yadda muka ji a baya cewa maza Allah sallama bayan mutuwar baffansa Abu balib da 'yan kwanaki kaɗan Khadija ta mutu maza Allah sallama yi hijira ya tafi garin Taif ko zai samu sassautawa abinda yake samu daga mutanen ƙurashawa nan ma yaje samu abinda ya fi wannan to bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo sai ya kasance duk lokacin da ya gamu da wasu ƙabilu yana zuwa ya bujiro musu cewa su karba addinin musulunci domin kamar yadda muka sani garin makka gari ne da ƙabilun laraba suna suke zuwa duk shekara aikin hajji. tunda aikin haji tun zamanin annabi ibrahim ake yi sa wa azin fi bil hajji tuka rijalan wa ala kulli na yatina min kulli fajjin amiq annabi ibrahim tun zamanin sa Allah ya umarce shi da a kira mutane su ringa yin aikin haji tutun tun a wannan lokacin suna zuwa kuma duk kabilar da ta zo tana sauka a garin makka ta aikin haji a haɗu a rana ta goma ga rana ranar sallah kenan bayan an yi jifa jamratul aqaba wannan kusan shine babban wajen haɗuwa to a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zuwa wajen kabilu daban-daban yana bujiro musu da cewa su karba addinin musulunci in ba su karba ba yana ce musu to shin akwai mutanen da za su karbe shi su kare shi daga cutar da cutarwar da ƙurashawa suke masa su karbi su kare shi kamar yadda suke kare 'ya'yansu da matansu da sauransu a wannan lokacin manzo sallama ya je yana bujiro musu ko zai samu sassaucin abin da yake faruwa kamar yadda ruwayo suka nuna idan manzo sallama ya je yana bujirarwa da kabilu addinin musulunci da cewa su karɓi addinin da zai tsiratar da su akwai waɗanda suke bin sa a baya suna cewa wannan mutumin da kuke ganin sa su jefe shi da maganganu marasa kyau ba mai hankali ba ba ko kuma mu mutanen sa ƙurasha mu muka san shi mu muka san da abin da ya zo da shi daga ciki har da abu lahab wanda yake daga cikin babbanninsa yana bin mutane idan maza ala sallama ya je ya kira su cewa su karba addinin musulunci ko kuma su dau addinin musulunci su kai wa al'umma su ko za su karba sai ya bi shi ya ringa ce musu cewa kada su ji wannan maganar domin mahaukaci ne ko mai sihiri ne ko kaza ne yana faɗa masa maganganu waɗanda suke ba masu kyau ba haka manzo Allah sallama ya gushe ya ci gaba da ah, wannan kira wanda daga cikin kabilun da ya je ya bujarawa addinin musulunci a wannan shekara musamman shekara ta goma sha ɗaya bayan aiko shi Tunda da daman wancan abubuwan da suka faru a shekara ta goma ne zuwa ba'ib bayan mutuwar abu talib da khadija daga cikin ƙabilun da manzana sallama ya ringa bijiran musu da addinin musulunci akwai kabilar kinda wanda suka mayan masa da raddi wanda bai ji dadinsa ba daga ciki akwai kabilu da yawa irin su kabilar Sulaim da Abs da Banu da sauransu duk wasu daga cikin su idan manzon sallama ya musu cewa wa zai karɓi wannan addinin ko kuma ya dau wannan addinin ya je isarwa da mutanansa domin ko in suka karba zan je in ci gaba da rayuwa a can su kare ni daga sharrin qurashawa da sauransu wasunsu su mai yawa da manzan Allah sallallahu Alaihi mummunan raddi domin suna ganin cewa idan suka karba addinin musulunci addinin musulunci ya karfafa to ba wanda zai ci sa sai kabilar manzo Allah sallama kun san laraba da kabilanci wasu su kuma su ce wa manzo Allah su ga ya manzo Allah magana mai dadi amma dai ba su karbi addinin musuluncin ba to daga ciki akwai mutanen Madina wasu daga tanan Madina sun zo a wannan shekarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bijiran musu da addinin musulunci amma ba su karba ba wasu daga cikinsu ne aka rawaito cewa sun so su karba amma manyansu suka hana su karba sai da suka koma garin madina bayan wata shekarar da ta kewayo shekara ta goma sha biyu kuma sai suka dawo a nan ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bujiro musu eh, da addinin musulunci ta wannan ita ce shimfiɗar da ya kamata a sani cewa manzan salama ba haka kawai ya tafi madina ba gabanin nan fita da ya gabatar da wasu abubuwa to a shekara ta goma sha biyu bayan hijira wanda daga nan ne aka sa ɗan bar tafiya ko hijira zuwa garin madina a shekara ta goma sha biyu bayan hijira maza sallama ya dai kasance ya ci gaba da ya ci gaba tun da shekara aikin haji ta kewayo ya ci gaba da bijirarwa da kabilun da suke zuwa aikin haji addinin musulunci ciki hadda kabilar larabawan madina da suka zo kabilar khazirar da aus wanda kusan su ne manya-manyan kabilun madina suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma manzan sallama ya je ya same su wanda ruwaye sun nuna cewa su goma sha biyu ne cikinsu hadda ubada ibn samit Allah ya kara yadda a gare shi wanda shi ne ya ba mu labarin abin da ya faru yake cewa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya je musu a wajen aqaba mana bayan an yi jiban eh, shedan na ranar sallah to a wannan lokacin mutane suna zama kamar yadda dai ake yi yanzu suna zama a wajen kowace kabila tana zama a bangare guda ta ware kaza ware kaza to ubaratu bin sami yace mazan sallama ya je ya bujiro musu da addinin musulunci yace musu ku zo ku yi min mubaya'a akan cewa ba za ku bauta wa kowa sai Allah ba sannan ba za ku yi sata ba sannan ba za ku yi zina ba sannan ba za ku kashe ɗayanku ba kamar yadda larabawa suke yi sannan kuma ba za ku zo da abin da addinin musulunci bai yadda da shi ba sannan ba za ku saba wa dukkan abin da yake na ma'aruf ba wanda bai saba wa addini ba sannan maza sallama ya ce duk wanda ya cika wannan sharaɗin to lallai ladansa yana wajen allah marukin sarki wanda kuma ya saba wannan eh, sharaɗin da muka kafa to lallai kun in Allah madaukakin sarki ya suturce shi to al'amarinsa yana ga Allah madaukakin sarki idan ya so ya yabe masa idan ya so ya azabtar da shi wannan ita ce abinda da bin samir ya ba mu labarin mubaya'ar da mutanen madina suka fara yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ita ake kira bai'atul aqabatul ula mubayar aqaba ta farko wannan ita ce dan bar hijirar mazala sallama zuwa garin Madina su eh, sabon su goma sha biyu ne kamar yadda da bin Samin ya faɗa suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kan cewa ba za su bauta wa Allah ba ba za su bauta wa kowa sai Allah ba ba za su yi sata ba za su yi zina ba da abubuwan da muka ji wanda Ubadah Samin ya karanto mana daga nan sai manzo sallallahu alaihi wasallama da suka tashi tafiya garin madina sai ya tura musu da mutum daya wanda daman sun neme sun ce maza salama ya ba su mutum daya domin ya ringa karanta musu alkur'ani sai maza salama ya ba su mus'ab ibn umair wanda ya zama shine farkon jakada na musulunci a duniya gaba daya maza salama ya tura shi madina ya je ya ci gaba da koyar da mutanen madina addinin musulunci musamman alkur'ani mai girma wanda ya sauka a gidan as'ad ibn zarara daga cikin manya-manyan sahabban maza sallama na madina ya sauka a nan ya ci gaba da koyawa sahabban maza sallama alkur'ani wanda ta hannunsa da yawa sahabbai manya-manya na madina suka musulunta bayan kafin shekara ta yi musab ya zo ya dawo maka ya gaya manzo Allah sallama cewa fa lalle mutanen Madina da gaske suke sun karfi wannan addinin musulunci kusan sai da ya zama babu wani gida a garin Madina face sai kaji ana ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani gida da ba za ka samu cewa wani ya musulunta daga cikin gidan ba kun ga kenan daga nan da'awar musulunci ta fara samun karfi a waje tunda a ciki ta kasa samun wanda za su manya-manya wanda za su karbi da'awar su kare sabon maza salama daga cutar da su da ake yi ta bangaren ƙwarashawa to gashi Allah ya kawo wani buɗi daga waje mutanen madina sun karɓi addinin musulunci to daga nan wata shekara da ta kewayo a shekara ta goma sha uku bayan hijira a bayan aiko maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutanen madina suka yi gungu suka tawo aikin haji domin su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ake kira bai'atul aqabatu thaniya ma'ana bayar aqaba ta biyu wanda daga nan ne kuma aka daura suka daura cewa manzan sallama ya je ya tafi Madina domin ya ci gaba da rayuwa a can wanda ruwayoyi sun nuna cewa sabon da suka zo ko kuma mutanen da suka zo daga mutanen Madina su kusan tamanin ne hadda mata guda biyu wanda cikinsu akwai nasiba ko ummu umara wadda sahabiya ce mun zo yakin udu za mu ji irin abin da ta yi sahabban nan suka zo aikin haji manzo Allah sallallahu ya je ya same su a ranar goma ga wata suka yi manzo sallama mu baya akan cewa ba za su bauta kowa sai Allah ba sannan ba za su eh, zo da abin addinin musulunci bai zo da shi ba sannan ƙari akan abin da suka yi mubaya'a akai shine abin da Jabir dan Abdullahi ya gaya mana wanda haddashi a cikin waɗanda suka yi mubaya'a yake cewa mutanen Madina a wani lokacin sun yi wa manzo Allah sallama mubaya'a akan cewa za su ji kuma za su ba abin da manzo Allah sallama ya zo da shi a lokacin da suke cikin nishadi da a lokacin da ba sa cikin nishadi sannan suka yi wa manzan salama baya akan cewa za su ciyar da dukiyarsu lokacin da suke da ita lokacin da ba su da ita koya ne za su ciyar akan addinin musulunci sannan kuma suka yi maza sallama mu baya akan cewa za su yi umarni da al'amur za su yi umarni da al sannan za su yi hani ga mummunan abu sannan suka yi maza Allah sallama mu baya akan cewa za su kare shi kamar yadda za su kare kansu kamar yadda za su kare 'ya'yansu kamar yadda za su kare iyalansu wannan ita ce mubaya'ar da suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce musu inda suka cika wannan mubaya'ar to suna da aljanna kuma lalle mutanen madina sun cika wannan mubaya'ar ko kuma wannan alkawarin da suka ɗauka wanda daga nan sai suka yi alkawari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan ya zo garin madina za su kare shi kamar yadda mubaya ta nuna ba za su bari wani ya taba shi ba matukar dai yana cikin madina amma idan a waje ne mubayar ba ta shaɗanta ga irin abin da za su yi a waje wanda idan muka zo yakin badar za mu ji cewa manzan sallama da aka zo yakin badar an zo filin badar kafin a fara eh, an zo filin daga kafin a fara gwabzawa sai da ya tsaya ya tambayi sabansa cewa ku bani shawara ya ibadallah ashiru ilayya ibadallah sai mutanen maka suka yi magana suka ce za mu kasance tare da kai kuma ba za mu ce abinda mutanen annabu musa suka ce ba cewa mutanen annabu musa sun ce ka je ka yi yaƙi da kai da ubangijinka ina hauna ƙa'idun suka ce mu ba za mu ce aka ba za mu ce ka je ka yi yaƙi tare da ubangijinka mu ma mu kuma muna tare da kai haka maza sallama bai shiru saboda ba mutanen maka yake so su yi magana ba mutanen madina yake so su yi magana daga nan sai wasu daga cikin mutanen madina suka gane cewa da su yake sai suka faɗi irin wannan magana suka ce lallai za mu kasance tare da kai ko da za ka shiga ruwan kaza ka shiga ciki ma'ana halaka kai tsaye to za mu tafi tare da kai sai mazan sallama yi farin ciki da wannan magana saboda ne saboda a wannan mubaya'a ba su sharɗanta cewa idan a wajen madina ba ne za su kare manzon sallama a cikin garin madina ne suka yi alƙawarin inda mazan sallama yana nan za su kare shi ba za su bari a taba shi ba matakar suna raye kamar yadda za su kare kawunansu da 'ya'yansu da iyalansu to aka ɗaura wannan ah, mubaya'ar mutanen madina suka koma wanda a wani lokacin sai da wasu abubuwa suka faru kafin ai a dama maza sallama ya taho tare da al-abbas eh, babbansa wanda lokacin ba musulmi bane ba amma dai saboda kasancewa maza sallama dan sani ya taho dan kada a cutar da shi da ya zo ya ji abin da ake na mubaya'a sai ga ilalle eh, ba cutar da maza sallama za a yi ba aka yi mubaya aka tashi ƙurashawa suka ji labarin abin da zai faru ko kuma abin da yake faruwa suka kawo farmaki barazana don kada wannan abin ya faru mutanen madina dai suka samu suka tafi garin madina aka je aka ci gaba da yada addinin musulunci daga nan sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni yayi wa umarni da su fara yin hijira domin wancan alƙawarin da mutanen madina suka dauka za su cika shi kuma ma suna cika shi maza salama yi sabansa umarni da su fara tafiya garin madina a hankali suka fara tafiya suna tafiya koyi wanda kamar yadda muka sani a tarihi sai na umar shi da ya zo yin hijira a fili ya hijira to mutanen maka da suka ga wannan ba wai haƙura suka yi ba suka ga cewa ya za in dai fi mutanen manzana sallama suka fita daga garin makka suka tafi wani garin to akwai matsala lallai wani abin zai biyo baya sai suka ce to mu ɗau wasu hanyoyi da za mu hana su yin hijira gaba ɗaya suka fara tare waɗanda za su in suka ji labarin cewa wani zai hijira sai su je su tare shi misali daga cikin waɗanda suka tare akwai abu salama da matarsa ummu salama suka tare su da suka zo yin hijira suka tare su suka ce ba za su ba zai hijira da ummu salama ba saboda ita 'yar uwarsu ce danginta ne suka zo suka tare shi suka ce kai dai tun da kafi ƙarfinmu za ka yi hijira kuma ba mu da dama da za mu tare ka je ka hijira amma ita wannan umu salama din ba za ta yi hijira ba ba za ta fita ba haka ya haƙura ba ta yi hijira ba shi kuma ya tafi shi kaɗai ta dawo wanda tarihi suka ya nuna kullum sai ta fito ta yi kuka tana ta shauƙin ta tafi madina domin ta je ta tarar da mijinta daga ƙarshe dai wasu daga cikin 'yan danginta suka tausaya mata suka ce yanzu ba za su ba za a duba yanayin ta ba a bata ta je ta hijira da ƙarshe aka bata ta hijira ta je ta game da mijinta can daga cikin waɗanda aka kashe wanda aka takurawa a garin yin hijira akwai sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suhaib rumi wanda an san shi da ya zo yin hijira ƙurashiya suka zo suka tare suka ce ba zai hijira ba sai ya ce saboda mai suka ce ka zo mana gari domin asalinsa ba ɗan maka ba ne ka zo garin nan ba tare da dukiya ba ka samu dukiya a garinmu kuma ka ce za ka fita da dukiyar bayan ka musulunta suka ce sam sai ce to yanzu idan na rabu da ku idan na ba ku dukiya ta da duk abin da na mallaka za ku bani na hijira sai suka ce eh za mu bakka sai ya ce to ku je duk gaba ɗaya abinda na mallaka na ban muku ni kuma na hijira da manzala sallallahu ya ji labari sai yake cewa lalle cinikin da suhai yayi ya rabauta ya samu riba to da ire-iren waɗannan suka ringa tare su suna kokarin ah, hana su hijira har dai Allah ya sa da yawa daga cikin sabon manzala Allah sallallahu alaihi wasallama suka hijira to sai manzala Allah shi kuma bai hijira ba bai fita daga garin Makka ba shawa kuma suna ganinsa. sai suka tsaya suka yi tunani suka ce to tun da waɗannan sun samu sun yi hijira idan har muka ban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hijira da matsala don haka ya ya kamata a yi sai aka taro taron gangami a darun nadawa dama nan ne gidan da suke taruwa kamar yadda musulmai suna taruwa a daru arkam duna bi arkam su kuma ƙurashawa suna da majalisun su darun nadawa ana ake kitsa dukkan wani shari'a suka taru aka zauna za a yi mitin ya za a yi da maza Allah sallallahu Alaihi wasallama sai suka ga wani tsoho ya shigo daman sun sharɗanta babu wanda zai shigo in ba ɗan cikinsu ba sai suka ga wani tsoho ya shigo kuma yadda malaman tarihi suka faɗa ya shigo yana shigowa sai ce musu ai shi mutumin na ne kuma ya zo ne a wannan mitin ɗin tare da shi don shi ma yana tare da su da wannan ra'ayin da suke da shi na cewa lallai kada abin manzan Allah sallama ya hijira da ya zo aka zauna sai wasu daga cikinsu suka ɗaga hannu suka ce to mu shawarar da za mu bayar a nan shi ne salama kada a bashi ya tafi madina amma a ɗauke shi a kore shi ya tafi wani wajen wani wajen daban kada a bashi ya madina carab sai wannan tsohon yana zaune sai ce a'a in kuka bashi ya tafi duk inda kuka bashi ya tafi to wannan bakin nasa da kuke gani na cewa idan ya zo ya yi wa mutane magana yana sirce su zai ci gaba da sirce su ya samu mabiya aka ce eh lallai kam haka za a kada a bashi sai wasu suka daga hannu suka ce mu shawara da zamu bayar shine a zo a daure shi kawai kada a bashi ya fita ma'ana a sa shi a kurkuku sharaf sai ya kuma magana ce wannan ba ra'ayi bane an kuka daure shi ai yana da dangi za su zo daga karshe da kuma mutanen can mutanen madina za su zo daga karshe su yaƙe ku su kwace shi ya je kuma abin da kuke tsoro ya faru to ana cikin yin wannan sai abu jihal ya ɗaga hannu ce to ni shawara ta shi shine shugaban yan daban a lokacin ni shawara ta shine a kashe shi kawai a gama da shi ya za a gama da shi ba haka kawai za a kashe shi ba a ɗauko tun da aimun shawa ƙabilu ne da yawa kowace kabila ta kawo mutum ɗaya ta kawo saurayi ɗan bana bakwai wanda ɗin koshi kaɗai yadda daki mutum duka ɗaya zai mutu a ɗauko shi kowace kabila ta kawo idan aka haɗu kamar kabila goma sai su zo a lokaci ɗaya su samu manzan sallama su dake shi ya mutu idan ya mutu banu hashin ba za su taso su ce ga wanda ya kashe shi ba saboda kabilin suna da yawa idan suka ce za su yi rigima da kabilin sun fi su ƙarfi nan carab sai wannan tsohon wanda ya ce shi daga mm, eh, najar yake sai ce eh lalle wannan shi ne ra'ayi lallai wannan shi ne ra'ayi shi ne ra'ayin da ya fi kowanne eh, inganci da kuma shi ne hanya madaidaiciya aka yadda da wannan ra'ayi shi ne allah mulkin sarki ya ba mu labari a cikin suratul amfal wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka ma'ana su saka asijin kenan aw yaqtuluka aw yukhriju ko su kashe ka kuma su kore ka Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin duk suka hada shi kuma a daren Allah marubin sarki sai ya turo mala'ika jibrilu ya gaya maza a salama kafa irin abinda ƙurashawa suke ciki sun haɗa cewa sun yi mitin cewa idan ka fito sallar asuba asuba tana yi ka fito wucewa za su kashe ka wanda kabilan nan eh, wanda aka daddako daga cikin kabilu wa ala ra'sihim mana wanda yake jagoransu su Abu Jahal za a tafi a kashe ka manzo sallama da yaji wannan labari sai malaika jibril ya ce kai maza maza ka je kai hijira ka je ka samu sayyidina Abubakar ku fita daga garin daga garin ah, garin Makka to manzo sallama a wannan dare ya je samu ya je gidan sayyidina abubakar ko kun ce tsakar rana ya je ya kwankwasa gidan sayyidina abubakar na abubakar ya sama salama bai saba zuwa irin wannan lokacin ba dama kuma na abubakar shi ma yana so ya hijira amma kuma manzana salama ya ce masa kada ya hijira ya tsaya ya tsaya yana kwankwasawa ya bude masa sai ya yi mamakin zuwansa sai mazan salama ya ce ba kowa dai a gidan sai sai na bakar ya ce eh, ba kowa daga ni sai iyalinka sai kuma ‘yan uwarta mana asma da aisha da kuma shi da matarsa sai maza sallama ya gaya masa cewa fa abin da ake faru da yake ake ciki cewa gashi abin da ƙurashi suke kula kuma ga abin da allah ya bashi ya mai umarni cewa ya hijira kuma tare da kai za mu tafi hijira daman kuma sai na bakar abin da yake so kenan to maza sallallahu alaihi wasallama suka shirya duk abin da ya kamata a yi na wannan uh, hijirar wanda a wannan lokacin wanda ya dau nauyin hijirar shine na abubakar domin abubuwan da suka faru a wannan lokacin manzala sallallahu alaihi wasallama yace za a fita hijira amma idan an tashi fita za a je garin Madina ba haka kawai za mu tafi ba na farko sai mun samu wanda ya wanda ya san hanya madugu kenan ko madugu uban tafiya wanda ya san hanya za a yi budda ba mi don ba hanya kai tsaye za mu tawo aka ce eh zai na abokan ya ce akwai wanda za a ɗauko haya shine abdullahi bin uraikid a wata ruwayar abdullahi bin urkut allaifi ba musulmi ba ne ba sai na abokan ya ɗauko hayarsa shine zai nuna zai nuna musu hanya ya fi da su ta hanyoyi a fita abu na farko kenan abu na biyu shine a samu wanda zai ringa musu hidima sai matsayina abubakar ya ɗauko wanda zai ringa musu hidima bawansa ne shine amir ibn fuhaira kun ga sai na abubakar ne wannan sai abu na uku ba kai tsaye za su tafi ba idan sun tashi za su fita garin za su tafi idan za a tafi garin madina hanyar garin madina daga maka kudu ake yi kamar yadda muka sani kudu ake yi to amma sai manzon salama ya ce ba kudu za a yi ba idan an tashi a tafi a fara su fara zama a gharithau wanda shi kuma gharithau Eh, arewa maso yamma ne daga garin makka ma'ana ba kai tsaye kwata-kwata bai ma yi alaka da hanyar madina to idan an tafi nan za su je su kwana uku za a samu musu abubuwan hawa abinda za su hau taguwa shi ma sai na abubakar ya ya ce shi zai kawo sai mazan salama ya ce a tasa zai siya daga nan dai ya daga karshe mazan salama ya siya to sai aka ce idan sun je a kwana uku nan ai dole za su nemi abinci za su ci wanda zai ringa kawo musu abinci ko kuma wanda za ta ringa dafawa ce ce kuma wane ne zai ringa zuwa ya ringa gaya musu labaran da ƙurasha suke ciki asma binta abubakar ita take dafa abincin wanda yake ɗau abincin ya kai kuma ya je ya jiyo musu labarin da abin da ake ciki shine dan sai na abubakar to kunga kenan dukkan kusan nauyin tafiyar hijirar sayan abubakar ne ya ɗauke ta shi yasa manzo Allah sallama yake cewa babu wanda dukiyarsa ta amfanin addinin musulunci irin na Abubakar idan aka ce ma a duniya kaza kaza ko ko ka dauko mutum daya wanda dukiyarsa ta fi kowace dukiya amfani ga addinin musulunci wa za ka ci shine Abubakar Siddiq Allah ya radiyallahu anhu wa arda to haka aka manzo Allah sallama ya fita a wannan dare kafin ya fita akwai ajiyar da sha suke bashi musulmansu da wanda ba musulmansu ba saboda amin ne mazan salama amintacce ne duk da ya zo da abin da ba su yadda da shi ba amma kuma duk da aka suna bashi ajiye ajiyarsu to mazan salama da ya tashi idan ya tashi ya tafi waye zai kula da wannan ajiye ajiyar sai ya je samo ali ibn abi talib shi ma ku duba jarumtar da ya ce ka zo ga abin da ake ciki abin da ake ciki ƙurashawa sun shirya kaza da kaza amma yanzu abin da za a yi inda nake kwantawa ka zo ka kwanta domin me abubuwa guda biyu na farko ƙurashawa ai ba haka za su zauna ba a daren za su ringa lekowa su ga manzan Allah yana nan ko baya nan in sun leko za su ga wani yana bacci sai su zata manzan Allah ne ɗaya kenan na biyu kuma idan manzan sallama ya tafuwa wanda zai bayar da wannan ajiye ajiyar da ake bashi shine sai na ali haka sai na ali ya zo ya yadda ya kwanta a wannan gari hatsari ne ba irin wannan amma saboda musulunci kuma sun san waye maza sallama in aka kashe su a wannan hanyar sun san inda za su sabon maza Allah sallama ke shi sa ba a taba kuma ba za a yi irin sabon maza sallama ba bayan annabawa to sai na ali ya kwanta a wannan gadan nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama maza sallama ya fito da shi da sai na abubakar da daddare suka wuce ƙurashawa idan su bi ba wai bacci suke ba idan su biyu amma ba su gansu ba mazan salama aka ce a tarihi ya ɗaukasa ya watsa musu ya karanta sadir surat yasin yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim hayyazo inda Allah madaukin sarki yake cewa wannan aya fa aghshaynahum fahum la yubsirun ma'ana ba sa amma Salama ya wuce ba su gan shi ba ya fita shi da sayyidina abubakar suka nufi gharu tawf suka je har suka isa wannan zari tsaudin a hanya sai na abubakar ya kasance idan ya je gaba da maza sallama ya wuce gaba sai kuma ya dawo baya sai maza sallama ya tambaye shi nesa yake haka sai ya ce idan na tuno ƙurshawa za su biyo mu a baya suna neman mu sai in dawo gaba domin in kare ka idan kuma na tuno gaba zai iya yiwuwa kuma akwai wasu masu jiran mu a gaba sai in dawo gaba haka har aka je wannan kogon suka shiga cikin kogon suka kwana suka yi waɗannan kwanaki ukun wanda a wannan lokacin shi amir bin fuhaira yana kawo musu wannan tagoyin nasu suna tatsan nonon suna sha ita kuma asma tana dabo abinci dan sai na abubakar yana kawo musu sannan kuma yana jiyo musu labaran da ƙwarashawa suke abubuwan da ƙwarashawa suke ciki su kuma ƙwarashawa sun jira suna zira manzo Allah sallama ya fito su kashe shi har suka ga lokaci yayi manzon sallama bai fito ba sai suka shiga gidan suna zuwa sai suka tsaya ba manzon sallama bane akan gadan sayyidina aliyu ne cikin haushi sai suka kama sayyidina ali suka je suka daure shi nan da nan sai suka bazama a inda suka tashi farko ina suka nufa sai suka nufi gidan sayyidina abubakar domin sun san lallai inda ake ciki sayyidina abubakar ya san inda manzon Allah yake ciki suna zuwa sai suka tarar shi ma baya nan suka tambayi ah, iyalansa ina yake suka ce ba san inda yake ba suka fito har wasu ma ake katari cewa har sai da abu jahal ya mari asma binta abubakar radiyallahu anha wanda dai ah, lam aqif ala sihhati hadha al-khabar amma dai sun je ah, sun je sun tambaya cewa ina sai na abubakar da manzon sallama suka ce ba san inda yake ba to sai suka dawo da suka dawo sai suka sanya eh, kyautar cewa duk wanda ya kawo manzan Allah sallama da sai na abubakar a raye ko ba a raye ba yana da diyarsu ma'ana in ka kawo su kai kadai kana da diyar mutum biyu in ka kawo mutum daya kana da diyar mutum daya ko a raye ko ba a raye ba kuma suka dauko dukkan waɗanda suka san sun san eh, mai ake ce musu da hausa waɗanda suka san sau ma'ana wanda suna kallon hanya za su ce wane ya bi ta hanya kaza ko kuma ga sahun wane ya wuce wanda a larabci ana ce musu kafa masu yin kiyafa wanda idan suka kalli wane da wane za su iya cewa wannan dan wannan ne ko ba tsafi ba ne ba baiwa ce wadda Allah ya ba su domin ko lokacin da usama da zai ake ta tantama wasu na shakkar cewa anya usama dan zaid ne domin shi zaid bari ne usama kuma baki ne anya ɗansa ne wata rana suna kwance da usama da zaid allah ya ƙara da a gare su suna kwance sun rufe kawunan sai kafafuwansu kawai sai wani daga cikin kabilar mudland sai ya zo yana ganin kafafuwan sai ce tabbas wannan kafa ɗaya daga cikin ɗaya take maza sallama da ya ji maganar nan ya yi farin ciki ya yi shiga gida ya je gaya na na'isha yana farin ciki ya ce ba ki ji abinda almudulaji ya ce ba cewa osama da zai ɗaya daga cikinsu daga ɗaya yake maza allah ya farin ciki to kun ga cewa ba tsafi ba ne ba to ƙurashawa suka je suka ɗauko hayar waɗannan mutane wanda za su nuna musu hanya za su nuna cewa ga inda hanyar ga inda manzo Allah salama da sayyidina abakar suka bi suna zuwa kuma hakan aka bi sawunsu sawun su aka yi tabi har sai da aka je inda sawun ya tike suka ce ga inda ya tike amma kuma ba san inda suke ba kuma su salama da sayyidina abakar suna cikin wannan kuma cikin hikimar Allah marogin sarki sai ya sa gizo-gizo ya zo ya yana a kofar kogon taurin wanda duk wanda ya zo ya san tabbas babu kowa a ciki a matsayin abakar da maza salama suna ciki har da suka zo sai na abubakar ya ce maza salama da a ce ɗayansu ya kalli eh, ƙarƙashin ƙafarsa to da ya gamu sai maza salama ya ce kada ka ji tsoro ma nuka bit na yanin lawo thalithun ma Me tunaninka da mutane guda biyu na ukunsu allah marukin sarki mana yana tare da su da taimakonsu shi ne allah can cikin suratul eh, tauba idan kula sahibi la tahzan inna allaha ma'ana to haka maza salama da sayyidina abubakar suka eh, kwana uku a wannan kogon sai da sau ya dauke mana an daina neman su an dauki an dai ba haso cewa ba za a gansu ba sai suka fito abdullahi bin uraykit ko urkut yazo suka tafi da shi da shi amir bin fuhaira ya kawo musu taguwa suka hau suka nufi hanyar madina ta hanyar da ba a sani ba ma'ana ta hanyar da ba za a taba zaton cewa ta hanyar suka ba domin an zo da an duba ba a gansu ba kuma an ga inda sawunsu ya tiɗi to a hanya ba tsawaita zami ba amma dai yana da kyau a dan san hijirar da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi din a hanya abubuwa sun faru da manzo Allah sallallahu alaihi tare da sai sayyidina Abubakar da kuma waɗanda suke tare da su cikin abin da ya faru akwai Suraka ibn Malik al-Mudlaj ma'ana shugaban kabilar eh, Mudlaj kenan kinana ya ji labarin ƙurshawa suna neman maza sallama kuma sun ba da kyau sun sa kyautar wanda ya kawo maza sallama a raye ko ba a raye ba to dole tun da mutum ya ji wannan gara fasa dole zai so ya kai maza sallama yana zaune cikin mutanensa sai wata baiwarsa ta zo take gaya masa cewa ai ta ga wasu mutane sun tawo ga wasu mutane nan sun tawo ta gansu a hanya hanya ba waɗanda ake nema ba ne ba sai ce a ke abin wannan magana ashe ya kitsa a zuciyarsa cewa ilalle eh, akwai wani abu a kasa sai ya maza ya sa wasu daga cikin bayansa suka fitan mai da abin abubuwan abin hawansa a wajen gari sai ya fita wajen gari kamar ba wani abu ya bar da bani yana zuwa ya hau sai ya bi sawon su manzo Allah sallallahu da ya je kafin ya karasa wajen su manzo Allah sallallahu sai dokinsa ya jintube kamar yadda tarihi ya nuna da ya jintube sai ya sauka daga kansa ya ki tafiya sai ya ɗauko wannan kibbau eh, da suke yi na idan mutum zai tafiya ko zai wani abu na neman sa'a sai ya gwada ya gani shin ya ci gaba ko ba zai ci gaba ba sai na a'a ya fito kai sai ya watsi da shi sai ya hau dokin sai ya ƙarasa wajen su manza ala sallama yana ƙara tafiya sai ƙafar dokin ƙafafuwansa na gaba suka cike suka makale sai yau manza ala sallama magana cewa ya zo ba dan ya cutar da su ba su bashi aminci sai salama ya ce to an tafi aman sai dokin abubuwansa suka fito ya je ya karasa wajen su manzon salama ya je da niyyar ne ya je ya kama su ya koya kurashawa sai ya gaya musu cewa gaba abin da ake ciki domin su ba san ma ake ciki ba na cewa an sa duk wanda ya zo da su za a bashi diyar mutum ko kuma raƙuma ɗaya sai ya gaya musu duk abin da ake ciki sai ya ce amma yanzu shi ba zai yi ba bai musulunta ba a lokacin a sallama ya rubuta mai aminci domin ya san tabbas inda ya a sallama ya fita je wani garin to wani abin zai kasance ma'ana daula zai kafa daula sai ce a rubuta mai aminci a sallama ya rubuta aminci ma'ana ko da za a kama shi a wani yakin to ya shiga cikin eh, amincin maza Allah sallallahu alaihi wasallam haka a sallama ya rubuta a wasu ruwayoyin sai suka nuna cewa da ya tsaya bayan sun gama magana sai a sallama yake ce masa me ya zatanka da a ce za a ɗauko kambin kisira da duk abubuwan mulkinsa na hula da kambinsa da komai a sanya ma sai raƙa yi mamaki ya za a ce kambin kisra a irin wannan yanayi kamar dai abin abin mamaki to haka ya tafi wanda hakan bayan an gama yakin hunai yana daga cikin wanda aka kamo sai maza salama ya zo ya ce wanzu ne lokacin cika alkawari maza salama ya sa aka sake shi to a wani lokacin ya musulunta a zamanin sai na umar bayan an je an kamo an kashe kisra an ɗauko kambinsa sai ya kirawo saraka ya zo ya sa masa saraka bin malik sai ya sa masa wannan kambin daga nan sunansa ya bazu cewa gashi ya sa kambun kisra kuma waccan magana ta manzo Allah sallama ta tabbata suraka yi wata magana ya ce ya gode wa Allah madaukakin sarki da ya karya karfin kisra har aka ɗauko. aka sa wani wanda yake mutumin kawai aka sa mai kambun kisra kun ga mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata anan to anan haka manzo sallama ya wuce a hanya kuma ya kuma gamuwa da uh, ummu ma'bad wanda ana jin tarihi ana jin tana daga cikin wanda suka siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da suka je suna zuwa wajenta sai suka tarar da uh, garke na akuyoyi da yawansu ma sun tafi kiwo sai suka ce mata shin tana da wata akuya wadda za su samu su taso sai ta ce duk babu sai wata wadda take ramammiya sai manzan salama ya ce a kawo ta ana kawo ta manzan salama ya shafa eh, nonanta sai ruwa eh, ya kawo suka tatsa suka sha manzan sai na abubakar ya sha haka shi ma manzan salama ya sha duk suka sha gaba ɗaya kuma suka miƙa mata raguwa ta ga abin mamaki to a wani lokaci shi ne ta ta kallon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta kalle shi sama da ƙasa tun ba bata san kowa ya shi ba da ta ga abin mamaki shi ya sa ta iya siffanta manzan Allah sallama za ku ji ana cewa waɗanda suke siffanta manzan Allah sallama sahabai ne kaɗan saboda ne saboda kwarjinin da manzan Allah sallama yake musu ba sa iya ɗaga ido su kalle shi haka kai tsaye su kalle shi tun daga sama har kasa saboda kwarjinin sai dai ku ji an ce hadisin ummu ma'abad ko hadisin hala ibn abi hala dan uwan eh, mudan nana khadija kenan ko al-hasan wal husayn su suke sufanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga farko har karshe to ita ma tana daga cikin wanda suka siffanta manzon sallama mijinta yana dawowa su manzon sallama sun yi gaba sai ta gaya musu masa cewa ga ba abin da ya faru ga ba abin da ya faru yace wannan shine wanda quraysha suke eh, nema ya bi san manzon sallama me su ba to haka maza salama da sai na abubakar suka da mai nuna musu hanya da kuma musu hidima suka isa har garin madina wanda mutanen madina tun lokacin da suka ji cewa maza salama ya fito kullum sai sun fito kullum sai sun fito wajen gari suna jiran isowar maza Allah sallallahu alaihi wasallama to lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa garin madina lokacin mutanen madina sun fito neman manzana sallama bai karaso ba sun koma sai wani bai hude ne yana kan uh, rufinsa sai ya gano manzana sallama inda yahudawa ya arifuna kama ya arifuna abu na abu sun san manzana sallama sun san siffarsa sai ya kwala wa uh, mutanen madina kira ya banu kaila ma'ana al'ansar kenan khazirar aus da khazirar ga wanda kuke jira ya zo ya dawo nan da nan mutanen madina suka fito aka tare manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda har shi ne ake hakaitowa sun yi wannan wakar yara da kuma mata sun fito sun yi wakar da ake hakaitowa cewa fala albadru alaina min zaniyatil wada wajabar shukru alaina mada'alillahi lahida wanda wasu malaman sun ce wannan wakar ba a lokacin isowar maza Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi ta ba saboda taniyatul wada tana bangaren arewacin madina wanda kamar yadda wasu daga cikin malaman suka tafi akan cewa an yi ta ne lokacin da maza sallama ya dawo daga yakin tabuka domin ya je sham ne ya dawo ta bangaren arewa amma wasu malaman suka ce a'a akwai saniyatul wada din a bangaren kudu ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kullu wanda manzon sallama kun san ba kai tsaye shiga garin Madina ba sai da ya zauna a Uba ko kamar yadda muka sani ya zauna a wannan garin na Uba har ya yi sallah ya fara gina masallacin Uba wanda shine farkon masallacin da aka fara ginawa bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan daga nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama kwanajinsa a garin a unguwar Uba sai ya tafi garin Madina a hanya sallar juma'a ta riske shi yayi sallah wanda har yanzu masallacin yana nan ana ce mai masjidul juma'a yana na a hanyar Uba kafin a karasa garin Madina da ya yayi sallah nan sai kuma ya shiga garin Madina duk inda ya wuce kowace kabila in ya wuce ta za su ringa cewa halumma ilaina halumma ilaina ka zo gare mu za mu kare ka za mu kiyaye ka za mu yi kowa yana so maza sallama ya sauka a wajensa kun gaba mutanen madina su kuma waɗannan suna koron maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har a sallama lokacin da zai fita daga garin makka sai da ya juyo ya kalli garin makka domin baya so ya ya ce garin makka gari ne da na fi so ya fi kowane gari so ba a zuciyata amma mutane na sun fitar da ni daga garin makka ga shi na fitar to ya tafi garin madina daga ƙarshe kuma har yi addu'a allah ka sanya man min son madina kamar yadda nake son garin makka kuma daga ƙarshe garin makka ya albarka saboda zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya sauka a wannan masallaci yi sallah ya shiga garin Madina da ya je garin Madina kowa yana so manzan sallama ya sauka a wajensa saboda martaba ce to duk wanda ya zo sai manzan Allah sallama ya ce a rabu da taguwa kada a eh, taba ta a rabu da ita ba innaha ma'mura domin ita an umarce ta ta san inda za ta sauka sai da ta je daidai inda masallacin manzan Allah sallama yake a yanzu sai ta tsaya da ta ɗan tsaya kaɗan maza salama bai sako ba sai ta ɗan yi gaba kaɗan sannan ta durkusa tana durkusawa dama kofar gidan abu ayyub al-ansari ne sai ya maza ya gudu ya zo ya ɗauke abin hawan da kayan ya shigar da shi gidansa shi kenan ya riga kowa to dama abu ayyub al-ansari an san kowa ya shi khalid bin zaid al-ansari wanda shine mai masaukin manzo Allah sallallahu gidansa hawa ne sama da kasa sama da ƙasa ne ina zuwa sai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saman da sai manzan sallama ya ce a ƙasan zai karɓa amma daga ƙarshe ya karɓi saman saboda baya so ya kasance a saman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to da ya ɗauki wannan eh, kayan ya kai manzan sallama sai ya sauka a gidan har aka gina masallacin nan wanda wajen masallacin da ya sauka waje ne na wasu marayu guda biyu sahal da suhaib marayu ne da aka zo sai maza salama ya ce to za a gina masallaci a wannan waje da gida da masallaci a nan aka fara gina markaz na addinin musulunci na farko to manzan salama da ya zo sai mutanen madina suka zo wanda suke su ne kamar waliyan yaran sai suka ce ai ba za a siya ba ya za a siya sai maza salama ya ce a sai an siya haka dai aka sai wannan wajen aka gina masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da gidansa ɗakuna guda biyu kamar yadda muka sani dan lokacin matansa guda biyu ne ko akwai sauda akwai kuma aisha wadda bata tare ba sai daga wadda bata jima da tarewa ba to ko kuma sai da a madina ma ta tare aka gina masallacin an yi kwana goma sha biyu kamar yadda ruwaye suka nuna ana gina masallacin hadda manzo Allah sallama ake ginawa kuma yana karfafa sabon manzo Allah sallama dan sai da aka samu wani al-yamani wanda shi yafi kowa iya gini a lokacin ana ɗebo ƙasa sai manzo sallama ya ce a kai masa a miƙa masa a miƙa masa saboda dai a karfafa su kuma saboda an numa za zalama ya nuna cewa kowa akwai wajensa kowa akwai abin da ya fi yawa wani in a yaƙi ne shi ake fabbalawa shi ake bibitawa wani idan a ɓangaren dukiya ne shi ake bibitawa wani idan a ɓangaren aiki ne shi ake bibitawa to ya tabbata maza salama yana cewa ana ɗaibo ƙasa sai ringa cewa ku miƙa wa alimami ku miƙa wa alimami wanda a wannan lokacin ammar ibn yasir yana daga cikin wanda suke ɗiban wannan ƙasar mut kowa yana ɗibo bulo ɗaiɗai amma amma ribin yasir yana ɗibo bulo biyu shi kaɗai a shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake gaya mai magana cewa eh, wai hadda ƙarshe yake cewa wata fi'a wadda take azzalima za ta kashe shi kuma hakan ya faru a yakin da aka yi tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhum ajma'in a wannan lokacin eh, sufin kenan a wannan lokacin aka kashe ammar yana cikin tawagar eh, eh, wannan sai na ali ɗabi tawagar sai na ma'auya suka kashe shi a wannan sai malamai suka ce to a nan sai ya nuna cewa kowace kabila daga kowace tawaga ta yi ishtihadi amma wacce ta yi ishtihadi ta yi daidai ita ce tawagar sayyidina aliyu tana da lada biyu waccan kuma ta sun yi ishtihadi ma'auya ishtihadi amma kuma ishtihadin sayyidina aliyu ya fi tunda manzon sallama ya nuna tawagar da take da tafi gaskiya ita ce tawagar sayyidina aliyu amma wannan kuma baya nuna cewa hakan ya nuna cewa waccan tawagar gaba ɗayansu kafarai ne ko kuma azalimai ne ko kuma wani ishtihari ne wanda malamai sun bayyana sun fito sun yi bayani abinda ake nufi da hakan domin wasu 'yan shi'a da kuma 'yan koren 'yan shi'a suna fakewa da irin waɗannan hadisan su ce ai gashi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna waccan fi'ar fi'atun baghiya ce azzalima ce kafira ce da waye dan haka duk waɗanda suke cikinsu wa ala ra'sihim muawiya ibn abi sufyan duk sun zama azzalimai sun wannan to kuma ya zakai da sauran hadisan da suka nuna falalar sayyidina muawiya yana daga cikin fa masu rubuta manzan sallama alqur'ani kuma kowa ya san duk wanda kowaye idan ya zama shugaba ba yanda za a yi ɗauko sakatare wanda ya san ba bai yadda da shi ba to ba ma'awiya sakataren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga kenan wani abu ne da ya faru wanda kowa ya ishtihadi amma manzo sallama ya nuna tawagar sayyidina ali ita ce ishtihadin ta yake kan dini to bayan an gama ginin aka da yi wa maza Allah sallallahu Alaihi wasallama gida eh, sauda da um, aisha Allah ya kada da a gare su daga baya kuma duk maza salama in ya kara aure sai a gina wa matarsa gida a wajen wanda dakunan da ake gina kamar yadda hassan basari yake fada ya ce a lokacin mulkin zaina uthman lokacin yana saurayi idan ya zo madina yana shiga ɗakunan matan maza salama idan ya daga hannu yana taɓo eh, wannan zindakin ma'ana wannan karshen ginin daki rufin dakin kun ga nan dakuna ne kanana ba manya ba kuma ya nuna cewa a sallama idan yana sallah da daddare na Aisha ta kwanta tsawonta gaba ɗaya yana yin tsawon ɗakin gaba ɗaya idan ya zo yin sujada sai ya matsar da kafarta kun ga ba manyan ɗakuna ba ne amma ba a nan aka gina addinin musulunci a nan aka duk wani abu na addinin musulunci a nan aka tsara shi domin masallaci a sallama sai ya zama shine santa ta komai a nan ake karanta alkur'ani anan ake yin salloli anan ake yin mitin anan ake kirawo yaki anan ake kaza anan ake kaza anan ake alƙalanci anan ake komai daga nan aka fara kafa daular musulunci zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama garin Madina to bayan manzo sallama ya nutsu a garin Madina sai kuma ya tashi wani abu wanda eh, ana faɗa a tarihi ba a taɓa samun mutanen da suka irinsa ba in ban da sabon manzan Allah su sallama sabon manzan sallama na garin makka sun taho sun bar dukiyarsu sun bar gidajensu da yawansu sun bar iyalansu sun taho garin makka madina ba su san kowa ba to cikin hikima ta maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi wani abu da ake kira mu'akha ma'ana ya haɗa ɗan uwantaka tsakanin mutanen madina da mutanen maka sai ya ɗau sahabiwa na mutumin maka sai ya ɗauko sahabiwa na mutumin madina sai ce na haɗa ku abuta su kuma saboda zuciyarsu fara ce ta kuma addinin musulunci su kewa sai suka kasance a haka har sai da ya kasance in aka haɗa mutumin maka da mutumin madina maza salama ya hada su yan uwantaka sai da ya kasance har gado ma ana wannan yana gadon wannan sai mutumin madina ya ce to shikenan ka zo tun ka baro kasuwancinka ka zo ina da gona domin mutanen madina mutane ne masu eh, noma ina da gona zan raba ta biyu in ba ka rabi sannan ina da gida zan raba shi biyu ka zaɓi ɗaya ina da mata guda biyu ko sama da haka zan za ka zo ka zaɓi ɗaya in sake ta in ta gama inda ka aure ta a tarihin duniya suwaye suka taɓa irin wannan babu sai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to haka wanda daga cikin wanda ake bada misali da su akwai ah, Abdurrahman bin Auf da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada su da ya zo ya same shi ya ce ina da gona zan raba ta biyu in baka sannan ina da mata biyu zan saki ɗaya idan ta gama idda ka aure ta ina da gida zan raba biyu in baka ɗaya sai ya ce a'a na gode kawai ni ka nuna mun kasuwa Abdulrahman bin Afu ya baro dukiyarsa mai kuɗi ne a garin maka to da ke ɗan kasuwa ne duk inda ɗan kasuwa yake daman ɗan kasuwa ne to aka nuna mai kasuwa bayan lokaci kaɗan sai ga shayi ya tara dukiya har yayi aure ya zo yake gaya manzo salama ya yi aure sai manzo ya umarci shi ya ce aulim walau bisha kai walima ko da da akuya ne to kun ga sallama ya hada su shi sa suka zama tsintsiya maɗaurin ki daya ba asa wanda asali ma kafin manzo sallama ya je garin Madina kabilar Aus da khazara suna yaƙi tun talatala yaƙin da yaƙi ci yaki cinyewa ba a ga mu wanda azir ta kai ta kawo ƙabilar aus sun haɗa. sun hada kawance da wasu daga cikin kabilolin yahuda domin akwai kabilin yahuda banu nazir da banu ka'a da banu qurayba sai waɗannan suka hada kawance da waɗannan waɗannan suka kawance da waɗannan saboda su yaki junansu yakin yaki ci yaki cinyewa wanda har akwai wata wani yaki da suke eh, yawan bu'ad duk shekara idan ta kewayo sai an zo an tuno wannan an yaki an kashe juna an yi waye amma manzon sallama yana zuwa a daina gaba daya wanda hakan bai faru ba sai da akwai wani lokaci da suna zaune ana zaune manzon salama yana zaune tsakanin sai wani abu ya dan faru wanda idan kuna ana karanta tarihi za ku ji cewa idan wani abin ya faru dan kabila aus idan yayi in dan kabila khazar da ya magana sai ka ji an tuno wancan lokacin to amma kasance maza sallama yana cikin su baya tasiri to ba masu ba mutanen maka maza sallama ya hada su kawance har ya kasance suna tsakaninsu akwai gado idan wannan ya mutu zai gaji wannan idan wannan ya mutu zai gaji wannan har sai daga karshe Allah madaukakin sarki ya soke wannan gadan ya zama na cewa babu wannan gadan amma ɗan uwantaka tana nan kuma mutum zai iya rubuta wasiya ya ba wa ɗan uwansa na Madina to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daura bawance da su kuma aka ci gaba da rayuwa a garin Madina har musulunci ya kai ko'ina. to wannan ita ce abinda malam ya dunkule mana a takaice na hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abubuwan da za mu ɗauka na wannan hijira da abubuwa da yawa wanda ba sai an tsaya ana ta faɗo su ba cewa ga shi ga a ɗau izina abu kaza abu kaza amma dai an ji irin gwanintar da sabai suka yi irin hijira irin abubuwan da suka bari na dukiyarsu da danginsu da komai wanda kowa ya san barin gari barin gari ba abu ne mai sauƙi ba musamman kana tunanin ma ba za ka dawo ka bar dukiyarka ka bar 'ya'yanka ka bar komai ɗinka saboda addinin musulunci abu ne mai wahala sannan kuma ga irin abin da sai na abubakar ga irin gwaninta da sai na aliyu ya yi ga irin abubuwan da irin sai na umar suka fita su a fili suka fita da irin wahalhalin da suka game da shi na abubu na hijira da kuma sauran abubuwa da suka je garin madina kuma suka ci gaba da yi wa maza allah sallallahu alaihi wasallama biyayya har addinin musulunci ya ɗaukaka ya kai inda ya kai hatta kai ma yanzu su ne suke tare ƙurashawa idan sun zo wucewa ba ƙurashawa ne suke tare su ba wanda idan muka zo abin da ya shafi yaƙi ya ƙoƙin mazala sallama za mu ji abubuwan da suka faru da irin abubuwan da mazala sallama ya ringa yi na tare ƙurashawa idan sun zo wani hanyar su ce ta zuwa garin sham kasuwanci to sai mazala sallama ya amfani da wannan damar ya ringa tare su har aka yaƙin badar da yakin hudu da sauransu tunda Allah marubin sarki yi umarni ko na ubina lil kwatalo na bi annahum zulim wa inna Allah ala nasrihim laqadir sannan kuma Allah ya umarni da cewa ma yanzu kawai duk a yaki ma eh, eh, kafarai gaba ɗayansu su duk wanda bai shiga musulunci ba aje ko dai ya shiga musulunci ko ya kawo jizya ko kuma wani abin da karshe musulunci ya ɗaukaka wannan shine abin da ya sauwaka na abin da ya shafi hijira sai malam ya ce mana tun mahajar ilal madina wa ma'ahu abubakar na sadiq radiyallahu anhu wa maula abubakar amir bin fuhaira wa dalilun abdullahi bin uraikit allaifi wanda kamar yadda muka faɗa wasu ruwayoyin wanda wasu malaman sun fi ah, sahaha ta cewa sunansa abdullahi bin urkut imamu zahabi yake cewa ko kuma waninsa afwan shi imamu zahabi ko shi ko eh, ibn eh, abdulbar ɗaya daga cikinsu ya kawo shi cikin sahabbai ma'ana ya kawo ya musulunta amma irin sai ibn hajar da wasu sun ce lam yu'raf lahu islam ba a san cewa ya musulunta ba ko musulunta ba dan sa'ad ibn abi waqqas da kansa yake cewa ba a san musuluntar shi abdullahi ibn urayqit allahi ba amma shi amir bin fuhaira damancin lokacin musulmi ne sai malam ya ce wa akama bil madina ashara sinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya rayu a garin madina shekara eh, goma tunan shi ne karshen abinda malam ya kawo mana sai malam ya shiga abinda ya shafi wafatin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malai makaranta kaɗan inda lokaci ya yi ko to lokaci ya yi mana halinsa insha Allah idan muka zo darasi na gaba za mu ji bukatun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da abinda ya wakana na rashin lafiyarsa da kuma sauran abubuwan da malam bai kawo ba amma dai a takaicen takaicewa mun ji yadda hijira ta kama a takaice muka yi ta don ba a faɗaɗa ta ba da za a faɗaɗa ta da abin zai yi nisa da kuma da an tsaya ana fito da durus durus din da za a ji na wannan hijira kawai dai abin da za mu kuma fitowa da shi shine mu sani cewa allah maɗaukakin sarki yana da dama yana da ikon da zai aiko maza allah sallama kuma ya tilasta kowa ya karba addinin musulunci to amma allah bai haka ba sai da aka biyo hanya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan daya a nuna maka cewa addinin musulunci ba abu ne kawai za ka ɗauke shi mai sauƙi ba ka ce za ka shiga aljanna haka wanda aka aiko da addinin wanda shi ne ya zo isar mana da addinin maza a salama shi ma sai da ya sha wahala sai da ya mataki ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a shiga wannan a fita wannan a shiga wannan a fita wannan ku duba har hijiran ma ai hatsari ne ku fito mutane suna neman ku ku kwana uku a kogo ba kowa fili ne cikin karkashin dutse ne kogon dutse ba kowa wani abin zai kawo muku hari ba ku sani ba amma haka ak suka zauna su bi ba kawai har suka yi kwana uku sannan suka ba hanya kuma ana neman su har suka isa garin madina kuma daga nan addinin musulunci ya karfafa kuma bayan an je madina ma ba wai haka kawai aka zauna ba shi ma an ci gaba da yaƙe-yaƙe a je nan a shiga wannan a kashe wannan amma dai duk da haka suka juye har addinin musulunci ya zo mana har gashi mun zo mun an haife mu a cikin musulunci mun tashi ba mu san wani wahala na karbar addinin musuluncin ba su sai suka sha wahala karbar sama da yada shi to mu shi mun same shi lami lafiya amma haka kawai haka kawai mutum yana zaune ya ci ya koshi ya ce waɗancan sabon da suka sha wahala dukansu sun yi rinta ko munafukai ne ko kuma ko eh, ba su da waye ba su da waye haka kawai shi ya tsinci kansa a musulunci su kuma irin wahalar da suka sha wanda in ka duba alkur'ani cike yake da yabansu da nuna cewa su 'yan aljanna ne da nuna irin walalin da suka sha da yaban da Allah margun sarki ya musu na cewa sun kare maza Allah salama sun karfafe shi sun zauna tare da shi har addinin musulunci ya zauna da yininsa amma kawai wani shashasha karan kaɗamiya ya zo ya ce wai sabon maza Allah salama ko sun yi ridda ko kuma a'a sun yi eh, abu kaza sun yi abu kaza sun taba ahlul baiti sai na usman ya zo daman mulkin da ya fifita ƴan uwansa yayi ya yayi wa kai awa to wannan duk yana nuna mana cewa falalar sabon manzon sallama da kuma mu ƙara jin a zuciyarmu irin abubuwan da suka sha suka sha wahala addinin musulunci ya zo mana fatan mu Allah marayin sarki ya jikansu da rahama sannan kuma ya tashe mu a tutar manzan Allah sallama tare da sahabbansa sahabbansa Allah ya kare da a gare su abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk